وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا بقيبه na kalandar musulunci na wannan wata mai albarka wato watan ramadan hijira ta manzan Allah sallallahu dubu ɗaya 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan 3 2023 a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro ana karatu a cikin suratul kasas fatan Allah maɗaukacin sarki ke mana gudunmuwa <coughs> kuma Allah ya taimake mu a kan faɗin daidai da kuma aiki da abin da muke ji muke sauraro. Za mu tashi aya ta tamanin da saba'in da Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته sai ya fito ga jama'arsa fi zinatihi a cikin ƙawarsa ko kwalliyarsa ƙalallazina yuridun alhayatar duniya sai waɗanda manufarsu rayuwar duniya suka ce ya laita lana ina ma mu ma muna da misla ma ya qarun irin abin da aka baiwa ƙaruna <clears throat> innahu lalle shi zo hazzin azim Allah ma abocin rabo ne mai girma a jiya mun yi magana kan halin da ƙaruna yake ciki na arziki da wadata da yadda Allah madaukakin sarki ya hore masa abin duniya wanda dama menene abin duniya an ce zayyana lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddah wal khayl والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أن an kawata wa mutane da yawa malaman tafsiri su ce din da ka ji zayyana idan an kawo fa'ilin inda an gina shi mabani lil ma'lum to ka ga an kawo shi da wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa kanu mustafsirin kun kuma aka ce zayyana an kawata mutane مبني على ما لم يسمى فاعله ومبني للمجهول abin da ake kaddara din ne shedan ne aikin shedan ne na fata mun gani zayyana lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskaruna min alladina amanu an kawata wa mutane ma'ana an kawata musu shedan ya sa suna kallon rayuwar duniya wata tsiya amma da yake zuyina linnasi linnasi nan lil'aghlar ne amma masu hankali masu tunani masu nutsuwa masu hangen lahirar wannan baya rute amma waɗanda ba lahira ce a gabansu ba kullum su ne shaidan yake zayyana musu wannan duniya suke ganin kamar gurin zama ce kamar tana da tabbas sai don to ya alamu na zahiran min alhayatun duniya su zahirin rayuwar duniya suka sani kawai ki ga na abubuwa da Allah ya faɗa zuyyina su hubbu shahawati min an-nisa an a mutane wato san mata walbani da sai tara 'ya'ya wal qanatir muqantara da san tara katafaren arziki dukiya mana ba rufin asiri ba muqantara qanatir al muqantara rufin asiri daban tarin dukiya mai dimbin yawa suna so mutane min zahab bangaren abin da ya shafi kuɗi dinare azurfa dala da sauransu wal fidda wal khailul musawwama sai abin hawa da na da da ne in na da ne raƙuma ne musawwama Allah ya ta irin wanda ake musu alama a ta su ai musu kwalliya kuma dokunan ma akwai jajaye akwai farare akwai bakaki jajaye sun fi daraja a da shine annabi yake buga misali da su da jajayen raƙuma kamar ka fi a yanzu ne manya-manyan motoci masu tsada na miliyan hamsin zuwa sama da akwai da mutane suna samun ina abubuwan walkhailul musawwa mafi wal'an'am da kuma masu sha'awar dabbobi su kiwon dabbobi walhar sai masu sha'awar noma shuka sai Allah ya ce wannan fa da ka ji an faɗa wannan fa iyakarta ke nan shi ne fa daɗin duniya ko a kona a bayan wani zalika mata'ul hayata duniya wallahu inda hu husnul ma'ar amma kyakkyawar makoma ita ce a gurin Allah sai ubangiji ya ce in gaya muku abin da ya fi duwai na uban da na faɗa alkhairi Allahu akbar kamar mun ce ya ubangiji gaya mana wala unabbiukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbi. ga waɗanda suka ji tsoron Allah a gurin Ubangiji jannatin ta gari min ta hajji al'anha suna da aljannu aljannata kai aljanna ba ɗaya ba ba biyu ba wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin ta ta gari min ta hajji al'anha khalidi na fiha wa azuwajin mutahara ga matayen aure tsarkaka ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون في سورة البقرة أزواج مطهرة على ما تفسير سنة ودنجا مطهرة sun tsarkaka ta ɓangare biyu ta bangaren halayensu suna da tsabtar halaye kyawawan halaye sannan ta ɓangare biyu ko al'ada ba sa yi ba sa al'ada ba sa duk wata ƙazanta sannan halayensu masu kyau ɗabi'u masu kyau mutahhara an tsarkake su saɓanin matan duniya ubangiji ya ce wannan fawar shi ne rayuwar duniya ko ba shi bane duk inda aka je aka da su ake nunawa a midiya a wacce tsiya da su ake alfahari to sai ya zanto ƙaru na Allah ya bashi duwai na uba kuma su ne mutane suke hanga suke cewa wani Allah ya taimake shi wani ya shigo gari ko ba haka ake cewa ma <laughs> me ma'ana ya shigo gari eh? ya yi kuɗi ya faso gari ake cewa ko ya shigo gari <laughs> sau da aka shi Allah ya taimake shi kenan ba abin cike ta ina ya samu ba la tasal an haza ba wai ana fuskar ta ina ya samu ba a kawai dai ya yi kuɗi ko ma dai ne yake ko ta sana'a da yake ba a tambaya shi sa mutane ba sa damuwa su kuma ta ina ka samu kawai za a karba in neman aure ka je a guje za a baka in mulki ka fito sarauta duk a baka saboda ba a tambaya ba a tsantsini ba a gudun abin da ka bayar ba a cewa ta ina ka samu to na ya yi kulliya ya saka abin da ake sawa manyan tufafi manyan kaza ya hau manyan dokuna masu kawa sai ya fito fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi a cikin kwalliyar shi imma ya kai ƙarshe wajen burgewa da ƙura daka ya fito yana yawo a gari masu san rayuwar duniya haka Allah ya ce waɗanda nufinsu zaman duniya qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda kullum nufin su rayuwar duniya dalgalin duniya sai suka kalle shi suka ce ya laita lana misla ma utiya ina ma mu ma Allah ya ba irin abin da ya ba qaruna to har yau haka ake faɗa duk wanda ya wuce da irin wa'annan shigar da wayannan manya manyan motocin ba ka rike ido ka ga me sana ce a na ma mu ma da Allah zai mana ina ma Allah zai mun hanya irin ta wannan wannan ya sa wasu ga, shiga hidinafi ma sai su shiga dan ba a kyamar irin wainan mutanen wata ran irin wainan mutanen sun wuce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune da wani talaka kusa da shi sai ce ma ra'ayuka fi haza. me za ka ce kamar annabi ya ne masa aikin jarida me za ka ce game da wannan kana da ta cewa game da irin wayannan mutanen sai ce ya rasulallah hada hariyun in khatab an yunka wannan a sune irin mutanen da wallahi in yaje neman aure dole ma a bashi wa in shafa an yi yushaffa duk inda yaje neman alfarma sai an mishi sai annabi ya shiru sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo wucewa rassal hay'a shi kuma ga shi nan dai ya yi wannan an ce mulku ƙarau ilallah ga shiga dai ga sanan masha Allah sai annabi yace ma ra'ayuka fi hada shi kuma nan me zaka ce sai yace hada ya rasulullah in khataba hariyun in khataba Allah yunta wa in shafa Allah shafa. wannan irin su ne suka je neman aure ma ba za a saurare su ba in ya nema alfarma ba za a yi masa ba sanan ya je guri ma ba a san ya zo ba nan yi ubalahu. lahu sai annabi ce wannan su shi ya fa alkhairi sama da cikin ƙasa na irin wa'ancan mutane sama da cikin ƙasa irin wa'ancan za su cika ƙasa wallahi wannan ya fi su alheri me yasa mizanin soyayyar Allah ba a nan take ba mu kuma ita muka ɗauka ita ce soyayyar Allah ita kwa duniya masu sabo nawa ne kaga Allah ya basu masu barna nawa ne kaga Allah ya hore mu matiya haramun nawa ne ka gansa a dankara dankaran gidaje da manya manya motoci amma haram kuke ci kaga bayin Allah mutanen kirki na gartattu suna neman ɗan kuɗi kaɗan rance ma sun rasa wani ma a gidan haya yake wani ma ɗaki ɗaya wani ma ya kasa biya to da ka yana cikin matsi amma zai kwana yana sallah washe gari ya yi ibada ya yi azumi ya yi litinin ya yi alhamis ya karantar ya yi kaza amma sadaka ne Allah bai shi wannan abin duniya amma mutane ba za ka suna sha'awa to duk duniya kusan haka take قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يسكت إنه لذو حظ عظيم kai wallahi wannan Allah ya taimake shi ya samu rabo mai girma irin yadda muka faɗa ɗin nan ya shigo gari wani ya yi kaza wani ya yi kaza ai wani ya hai to ina ya hai bayan da ansa tambayoyi ba a gaban Allah subhanahu wata'ala innahu la zu hazbin azim kaga wannan ya nuna ana sha'awarsa yana birge mutane saboda haka haka duniya ta gada haka take kuma shi za a girmama shi za a mutunta ka kalli ko da 'yan matan nan masu wasan hausa suka wuce sha'awarsu ake ga su dai suna tafiya suna ariya ma'ilatun mumila ba wata shigar kirki a sun taho da shiga mai kyau yau ga sunan sun je dubai sai ga sunan sun sako ana nuna su kaga ana ta kallon su ana sha'awa sun shigo mota suna birgewa in suka zo wucewa ma ana bin su da kallon wata hashafa shafa su ake ana neman albarka wallahi bin su ake yi yara na bin su suna birge mutane saboda suna da abin duniya to sai ubangiji ya ce masu san rayuwar duniya kira to abin da muke so kullum mu ce ne, ba wanda baya son jin daɗi ba wanda kuma yake son wahala amma inda matsalar take shine Allah ya baka duniya ta hanyar halal kuma a ga ka tsayo a kan bin dokokin Allah wannan shi ne babbar matsala in ka same ta ta hanyar halal annabi ya ce ni'mal malu salih lirrajul salih ba da da dukiya mai tsafta a hannun mutumin kirki wannan babu laifi bata hana shi bin Allah ba bata hana shi zuwa masallaci ba bata hana shi jin wa'azi ba bata hana shi taimako ba bata hana shi kaza bata hana shi kaza ni'mal malus salih lir rajul salih zai ba da haƙƙin Allah ba zai yi girman kai ba ba zai alfahari ba ba zai wulakanta mutane ba to wannan dukiya ce mai kyau to da ya halatta ya sarrafa ta ta inda ta dace shine tun farko abin da Allah ya ce mutanen na suke cewa da shi wala ba ka min ad duniya. وأهسن كما أهسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته ونيت يا من ذا الله Allah ina so in ga takalmina da kyau rigata da kyau hulata da kyau yanzu wannan girman kai ne annabi tsela inna laha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne yana son kuma kwalliya to da ka ba hana ka kwalliya ba ba hana ka sa kaya ba ba hana ka kaza ba in ya zama na halani to da ka wannan ba laifi bane <clears throat> Allah yana so ne kawai ni abu cikin tsafta ya ajiye komai a mahallin shi to sai ya fito darasin da yake so mu dauka shine a kalli shi nasa kudin na haramun ne ga girman kai ga nuna isa ya fito yana ji da kanshi yana kallon inuwarsa ba a kallon mugun aikinsa sai masu san duniya suna muma da Allah zai bamu ya laita lana mislama utiya qarun innahu lahu hazun amma masu ilimi Allah ya ce ne suka ce وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا نعم ولا يلقاها إلا الصابرين وقال الذين أوتوا العلم ودن دعك باس إلمي هذا إلمي na farko an nuna daraja shi anan na biyu ana nuna ilimi yana tare da sanin Allah da sanin hakikanin waye kai kuma ce duniya wallahi yadda kaga mutane na kashe kuɗi da miliyoyin kuɗi akan neman sarauta da mulki da makami irin na siyasa suna ba da kuɗi a gudun zaɓe suna kashewa don dai su ci na rantse da Allah akwai waɗanda suka san duniya ba su da komai Allah ya ba su ilimi da za ka zo kana bin sa dan Allah karɓi gwamnan Kano da ce wallahi ba zan karɓa kuma ayi ayi da shi ce wallahi baya kuma wallahi daga ce kuma ko an shi wallahi ba zai karɓa ba me yasa yana da ilimi ne ya san Allah ya san lahirarsa ka taɓa shi shi sa yake gudu ai mun taba karanta kinsa Sa'id bin Amir al-Jumahi wanda ya zo sai na Umar sai Umar ta ji tsoron Allah yayi wa na Umar wa'azi da yaro da babba da mace da namiji <coughs> da tsoho kowa sai yana ka sai Allah ya tambaye ka ya Umar ya Umar ka tuna fa har marayu a kanka suke duk mutanen garin na duk wanda ya kwana da wa wallahi Allah zai tambaye ka umar duk wanda sauro ya hana shi bacci fa yana wuyanka umar kaza umar sai fashe da ya ce yanzu nan kana nufin komai sai Allah ya tambaye ni ya kware kwa domin kai kace ka ji ka gani za ka mulke su ce to ku taimaka mu ya ce ai taimakon da za mu yi ma ce ne ya ce a'a ko ma ku shigo tsarin abu a tafi da ku ya ce ni ba na sha'awa sai da bin ahani ya ce ya za ku ɗora min ko kuma ku ce ba za ku yi ba ya ce wallahi sai mun ku gwamna ya ce Allah kiyaye ya ce wallahi sai ka ya ce Umar karka haɗa da wannan bala'i ya ce ka san dai annabi ya ce in shugaba ya bada umarni matuƙar ba sabon Allah bane sai an bi shi to wallahi ka zama gwamna da kai sai ya fita yana kuka ina ka bani ya ce gwamnan him ya je gida yana kuka me ya faru mata tana tambaye shi ya ce bala'i ne aka haɗa ne wai ni ne gwamna umar ya ce dole sai na karɓa gashi ya bani takardar muje mai hangin oba da tsohon gwamna ya ce in takar yan koma ɗaya na mu tafi da ni da iyalina <clears throat> haka ya tafi yana kuka bayan kwana biyu ya isa suka yi hangin oba ya zauna a shim sai da jina amir alhimahi imamin shekara biyu ba ji ƙara ba ba ji matsala ba ta zo ɗannan sai ga wasu talakawa daga can garin him sai suka ce mu je mu gaida amirul mumini na umar bayan sun gaishe sai na umar ya ce dama ina son aika da saƙo in ji labarin garinku kuma ga wasu dukiya ma Allah ya kawo a ƙasa baitulmani ku je ku rubuta mun sunayen talakawan garinku wanda ba sa samun suna can abinci sau uku suka je suka koma sai aka yi list aka mika sai na umar yana duba takarda ga number one Sa'idu bin amir walina awa gwamno sa'id bin amir shi ne da tuwa masu a cikin garin ya fi kowa talauci ta shi akan samu kwanaki ma ba abinci a gidan kuma shi ne gwamna umar ya ce wa kuke nufi ya ce suka ce gwamnan yanzu ba a samu a ci abu suka ce wallahi tambil ayyam tilwal ayyam walam yuqat walam yuqat fi baitihi na kwanaki ake dauka ba a kunna wuta a gidan shi umar ya maza shi shiga baitul mali ya fito da abinci ya fito da dukiya ya zuzzuba a cikin envelope da duk talakawa na ba a raba musu wannan kuma babbar envelope din ta aka kai mishi ya ga sunan kowa a jiki ya biya rarraba mutane da kan ya ɗauko babbar embula bai san a ciki bai shiga gida yana buɗawa ya ga sababbin kuɗi irin <laughs> suna sheki sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga matar ji tana jefe tana wanke-wanke sai ce me faru ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ta wani faru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi shiratu. ta ce amirin mumini ne ya rasu ka ji tambaya ta hankali sai ta yi musifa tafina an ci musulmi a yaƙi ne ka ji wata tambaya ya ce wallahi musifa tafina gwara ma a ce amirin mumini ne ya rasu da wannan musifa wata musifa ce wannan ya ce duniya ce ta shigo min gidana za ta ɓata min lahirata dakalat alayya dunya li tufsida akhirati kace ka kore ta mana yace zaki taimake ya zan taimake ka yace kuɗi ne aka turo mana da su da wasiƙa a cikin jami'ar mu'minin cewa ya ji labarin halin da muke ciki muna cikin bukata to ni kuma sai nake ganin mu ba da su ajiya gurin wanda akwai ran da za mu fi bukata sai ya kawo mana sai to akai ajiya yace zan bai wa Allah in sake raba wa talakawa ranar kiyama Allah zai kawo mana take shi nan, mace wadda ta taimake shi a kan biyan Allah ba ta ce gaskiya mai gida ka san fa sallah ta taho ba a yi mana ɗankunan sallah ba yara ma duk kayan su sun mutu ta kalman sallah kaza kaza ga azumin nan ko nama ba mutu batun da ya shigo duk ba ta faɗi wannan ba Allah haka ya zai raba kuɗin bayan kaimanin wata shida sai ga wasu talakawun shi a madina amirin mumini ne ya kira shi ya tambaye shi ya gwamnan ku saboda yana da kyakkyawan zato a kansa ya san mutumin kirki ne mai zuhu da mai gudun duniya sai suka ce yana nan lafiya sai dai gaskiya muna da ƙara a kansa guda hudu dama dama ce ta samu kuma gashi ka tambaye mu umar ya gyara zama yake ne ki faruwa ya ɗauka zai ji wasu bala'i sai suka ce na farko ya ce a rika zuwa ofis da wuri kar takwas ta yi baka zo ofis ba shi kuma yana zuwa sai wajen tara wani lokaci ma sai kai goma bai zo ofis kaga wannan ya zama baya aiki da abin da ya faɗa na biyu yakan ware rana ɗaya a wata baya zuwa aiki sai ya kai halla asar bai zo aiki ba na uku kuma in mun je gidansa da daddare mu ne masa sallama a matsayinmu na talakawa haƙƙinmu ne ko ƙarfe uku dare muka je muna son ganin shi ya fito sai ya fitowa kuma yana jin mu mun tabbatar ya shirin sannan wani lokacin ana zaune a fadi shi sai ya kama makyarkyata har sai ya fado daga kan kujera sai ya suma an yayyafa masa ruwa umar ya aika mushi maza maza ya zo sau da aka ya zo daga shim aka ce da talakawan kuma yi mai abin da kuma suka maimaita aka ce kaji sai ce naji akwai ƙarya ce babu ƙarya a ciki da abin da suka faɗa to ko za ka kare kanka ya ce ya amira mummuni in ba don ya zama dole ba don kar a kafa mun hujja a kaina to Allah da ba zan kuce komai ba amma dole yanzu ina gaban kotun ka ne abin da ya sa ba na fita da wuri wurin aiki ce wallahi ba ni da bawa ba ni da baiwa da za ta yi min aiki a gida ta ce da kullum da safin na tashi ba ni abin da zan ci sai na fita da sassafe bayan asuban na je na yi barema ko na yi gini ko na tura ruwa ko ne kaza shi yake sa in kai wani lokaci in makara in dawo gida in bai iyalai na ta ne sai na ga sun ci abinci sun yi farin ciki sannan nake fita yake to kun ji dalili ai dole ku ba shi uzuri na biyu ce kaga wannan rigar da wandan su kadai na mallaka duk duniya a wata na ce wankewa a rigar zanin matata sai in daura shi ne yake kai na har sai sun buce har la'asar sannan in sa sai in samu in fito ba da wasu kayan ba wannan ba sannan na uku na ba su lokaci da rana wanda kowa zai gani amma na ware dare ne kuma dangana har ubangiji idan na zo ina sallah ina karatun qur'ani suka yi min sallama na fito ina jin tsoron kada shi ya yayi wasa da tunani na sa min riya sun ganni cikin ibada shine nake shiru nake kin fitowa sannan wannan makyarkita da nake ya amiral mu'minin ina tuna kafin na musulunta <clears throat> an kamo sahabin annabi aka kawo shi maka mai suna hubaib ibn Adi ane masa azaba a gabana ina da dama da zan hana a matsayina na mai iko a cikinsu amma ban hana ba ne shuru aka kashe shi wallahi shi ne yanzu da na musulunci duk san da na tuna abin in na tuna kiyama sai ga kamar Allah zai kama ni ya kona ni <coughs> sai na yi ta tunani har in kama makyarkata sai na suna ya amira mumini in waɗannan laifi ne to a gaya ma. sai na umar ya ce zannu zika ya sa'id ibn amir wannan shine kyakkyawan zaton da nake maka na tabbatar ba za ka bani sunya ba sai da ka suka ya masa yace ku yi hakuri ku je ku zauna da gwamnan. to abinda nake so din na faɗi wannan wanda suka san Allah da gaske inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya magana ilimi haqiqatul ilm wanda suka san Allah Allah ba sa hayaniya a kan wannan duniya ba sa ruduwa da ita ba sa daukar samun mulki samun kudin shine ci gaba shine soyayyar Allah shine Allah na son su amma wanda bai san wannan ba shi zai dauka yayi wa duniya raciya sai ga yana kallon yan duniya yana wa'ina ai su suka yi sa'a zuwa duniya mu ai raciya muka zo duniya haka zaka je na cewa ka gama ta tana ai mu mun rako mata mata suna san inda suke mu ‘yan rikiya ne me yasa ta je wani gida ta ga kaza ta ga kaza sai ta dawo duk jikinta ya yi la'asar ai mai gida mun je inda mata suke mana ita ba mace ba ce to wannan masu san duniya ce wanda suka mai da duniya su tsaye ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zu hadin azim wa qala alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi na sanin Allah sai su ce Wailakon su ne musu faɗa Wailakon ba ku da hankali kai can ku ba ku san abin da kuke ba sawabun lahi ladan da Allah ya tanada zai ba wa muminai idan sun yi haƙuri kaga yanzu kamar suna gaya musu suna tunatar da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce so da haka Wailakon. ba ku da hankali sawabullah kun ga ladan Allah khairul liman amana wa amila salihan shi yafi alkhairi ga duk wanda yayi imani kuma yana aiki mai kyau to da kan da ka imani kana aiki mai kyau abinda Allah ya tana don maka wallahi walal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce mai dawama duk wannan shirme ce ta duniya ne to tana da iyaka ana mutuwa tana ƙarewa tana kuma cike da ɓacin rai ita daɗin duniya wala yulqaha amma fa ba kowa ke iya haɗuwa da wancan ladan lahiran ba illa sabirun sai wanda ya haƙuri sai masu haƙuri in ba ka yi haƙuri ba kai ma haka za ka zarmi kai ma haka za ka ga haramun ɗinka kwasa ka kasa haƙuri ka yi gaggawa ka samu rabanka kai ma ka nuna kulliyan saboda baka yi haƙuri ba haram ta biyo ka'i ba haram ta biyo ka'i ba baka yi haƙuri ba baka fi jaraba ba wala yulasaha illa sabiru ba kowa zai haɗu da wancan lada ba sai mai haƙurin gaske to haƙurin ne ake so mu yi wal asari innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuma an je kiyama an shiga aljanna mai ake cewa sai a ce wane ne a fani ma uku badda a mene ne Allah ya yake bi ma sabartum salamun alaikum bi ma sabartum fani ma uku badda aminci ya tabbata gare ku wannan duk dadin da kowa gani saboda hakurin da kuka yi in ka yi hakuri ba yanzu duniya za ta zarme ka kowa sai yake gan shi da da kaza da kaza da kaza ana alfahari da ita wannan shi ya kai mu kowa bai tsoron haram kowa bai tsoron ya mika hannunsa ya ɗauka yaro da babba mace da namiji duk muka lalace saboda ba tunanin lahira ba tunanin wuta yara ne ƙanana ba aka kama su sun ɗauka mana kujera a nan masallaci kujera suka je suka sai da ita dubu ɗaya yara mutum mutum shekaran jiya ne ko yaushe jiya dubu ɗaya me suke nema saboda an nuna kowa in ba ka da shi kai ba komi ba ne kujera na yar karamin nan a can masallacin da mai tafsiri in yazo yake zama a wancan karamin masallacin yake wa mata da safi kowa zai nika hannun sai ɗau abin da bai halarta gare shi ba me yasa ya dai samu abin da zai nuna ka zo da takalmi mai kyau a ɗauke wannan gurin ibada ma kenan gidanka bai tsira ba za a iya tsallakawa a sace ma a ba a ɗauke ma mashin a ɗauke mota ko ina ba kwanciyar hankali kowa so yake samu abin duniya to wala yulqaha illa sabirun ba mai haɗuwa da wancan lada wallahi sai ya yi hakuri Na. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين من يجي فخسفنا به وبداره الأرض da الله yana tafiya yana ji da kanshi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma rajulun yamshi yatajal yatakhayyal fi mishyati wani mutum yana tafiya yana ji da kanshi yana taka kasa da kyar yana tafiya yana alfahari yana ganin ya cika ya batsa ya kai wani matsayi yana gyara riga yana kallon inuwarsa Allah ya ce kasa kama shi da Allah shi sa Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha ka daina tafiya a ban ƙasa kana bibi da kai innaka lan takharika al-arda wa lan tabluga al-jibala tula kai dai ba za ka yi kece ƙasa ba saboda tsaba bibi da kai kuma duk tsayin ka ba zai kamo dutse ba wa lan tabluga al-jibala tulan saboda ka ba hankali duniya yanzu aka nan ce wani ya mutu Wani ya mutu Wani ya hatsari rana guda to sai ubangiji ya ce kama shi annabi ya ce fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyama yanzu yana nan tajaljal ay yaghusu fil ard yana nutsawa a ƙasa har na kiyama tunda Allah ya ce ƙasa ta kama shi to shi ma qaruna Allah ya ce fa khasafna bihi wa darihi al arda da shi da gidansa gaba daya da dukiyar ma sai muka kisse shi muka sa ƙasa ta kama shi ta yi ƙasa da shi da aka da shi da gidan nasa da komai ya yi ƙasa har yanzu yana nan a ƙasa yana shan azaba ina ƙarshen duniya muka yi kasto da shi ke na aka shafe ƙasa da shi an gama da tarihinsa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah fama kana lahu min fi'atin ba shi da wata jama'a ko ƙungiya ko 'yan kanzaje ko fadawa da suka isa su kawo masa gudunmuwa in ba Allah ba yan turu na fi min dunillah wa ma kana min almuntashirin kuma ba shi daga cikin mutanen da suka ma nemi agajin Allah ko suke neman Allah ya agaza musu dan shi bai ma ba Allah ba So da Allah bai taimace shi ba sai Allah ya fi shi da shi ya shi shi sa Allah yake mana ishara cewa wa qaruna wa fir'auna wa haman har yake cewa fa kullun akhadna bi dhanbi kowa da laifin sa mu kama shi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون cikin sakon da muka aika mishi da duwatsu daga sama cikinsa akwai wanda muka ce tsawa ta kama shi a cikinsa akwai wanda muka kiske kasa da shi shine karuna akwai wanda kuma muka dilmiyar da shi a ruwa wa minhum man aghraqana Allah ya ce Allah bai zalunce su ba kansu suka zalunta kaga yanzu sai tarihi kenan to wannan shine ma'anar khasu a ƙarshen duniya a irin wannan zamani da muke ciki annabi ya faɗi wani hadisi mai ban tsoro ya ce idan waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da riri da zabiyoyi suka bayyana iza zahara al-ma'azif wal qainat bihim wa in gari ya kawai gari ana kaɗe-kaɗe da da mawaƙa 'yan mata suka bayyana ji manzo Allah da wannan al'ummar Allah zai kiske su kuma ya shafi su a wata ruwa na biyu ce wasu mutane za su zo a ƙarshen duniya za su rike 'yan mata mawaƙa ma'ana za su rika waƙa tare da 'yan mata masu musu anshi su ne ƙaina almaganiya. sannan kuma kayayyakin kiɗa ma'azif mazamiri shaitan sauti music zai yawa a duniya ko ina a talabijin a rediyo a waya har cikin masallaci a ina ne a ringington ko ina zai yawa in ji manzan Allah a kasuwa a mota sai idan al'umma ta da haka annabi ya ce Allah zai shafe su sannan kuma zai musu hasku ya musu masku ya kisfe kasa da su kuma ya shafe su sabon malami shak salih alfauzan ya ce wallahu alam Allah shi ne mafi sani amma al'ummar annabi Allah ba zai mata khassu da masku ba shafewa da kiskewa ba sai dai daga wani guri zuwa wani guri a iya yin khassu a yi girgizar ƙasa sannan a shafe ɗabi'unsu daga mutane su koma dabbobi halayensu ba za a yi mutu ba za a yi mana irin abin da aka ce kunu ƙiradatan khasi'in a zama birrai aladu shine masku to amma halayen za a wayi gari ga mutane ne bahima fi misilahi bashar mutane ne a cikin rigar dabbobi <clears throat> ɗabi'unsu na karnuka na aladu na kaza na kaza duk ɗabi'un sun canja ma'ana babu cikakkun hankali an zama wuhus dabbobi dabbobi ma irin na dawa wuhus wa idan wuhusu hushirat in ba da dambanci tabbanci da kiskewa da shafewa me ya rika faruwa a najeriya yan bindiga iri-iri a shigo gari kan uwa jawabi ba yaro ba babba ba tsoho ba mace ba namiji kuma a kwashi wayansu a shiga dawa da su a yi musu wulakanci a mai da su ba mutane ba wannan shafewa ce a ɗabi'a ta ɗan adam bai kamata ya haka ba game da ɗan uwansa ɗan adam wa'annan mutanen wallahi dabbobi ne ba mutane ba ne namun dawa ne an riga an shafe kwakwalwa mutane ne amma a cikin dabbobi ne a cikin fatin mutane shi ne shi ma ta fi misalasi basha an riga an shafe mutane jariri ma bai tsira ba a sa gaba gabar a yanka ɗan adam yankan rago wani irin rayuwa ce wani so da haka wannan ita ce shafewar halayen sun zama ba na mutane ba to Allah zai musu haka to shi ma sai Allah ya mushi ko ba wanda yake taimake shi in ba Allah ba <clears throat> aya ta gaba Allah ya ce وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر نعم لولا أن الله علينا لخسف بنا نعم. ويكأنه لا يفلح الكافرون. to ka gani wannan يا zama إبرة وأزيد waɗansu waɗanda yanzu suka fito da suna cewa ya laita na lamisu lama uce tsarun ina ma muna da abin da aka ba shi yanzu mai za su ce da suka wayi gari ana ina ai aikun ga da gidan da dukiyar da shi kansa duk ƙasa ta kisi ƙasa ta kama su sun shige ƙasa kai in kai ne kana da rai mai zaka <clears throat> Allah ce wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi da gari ya waye waɗanda da suke da hop suke fatan ina ma mu zama shi a jiya suke fatan zama irinsa matsayinsa sai suka wayi gari ya na suna cewa wai ta ba haushe ko wai ka annallaha ya ba su ɗin rizka liman ya sha umin ibadihi wa ya ƙadir wai ka anna laula an manna Allahu bina laula an manna Allahu alaina la khasafa bina ko la khusifa bina wata qira'a la khasafa bina la khusifa bina wai ka annahu la yuflihu al-kafirun sai suna cewa wai kalmar wai malaman na hau suka ce ismu fi'ilin ne ismu fi'ili amri ismu fi'ilin mudari wadda ma'anarta a ta'ajjab wai muna mamaki muna mamaki mamaki ya ishe ismu fili amri bi ma'ana na ta'ajjab wai muna mamaki ka wai ka annallaha yabsutu rizqa wai ka kalli yadda ubangiji dan Allah yake shimfiɗa arziki miliyoyin kuɗi ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa ya baiwa wani abin da ba shi da iyaka wa ya ƙadir wani kuma a ƙuntata mishi ya fito yana neman rancen ɗari biyar dubu ɗaya wani kuma ka zance ya yi kyautar miliyan biyar yau yau ko ba komai ba ce miliyan biyar kyauta nan kuma yana neman ɗari biyar yana tun ya yi layi a gurin mai biyar nawa zan samu to gaskiya ya dubu ɗaya ɗari biyar za ka samu ita to na samu wani ɗin mata <laughs> wa ya ƙadir wani Allah ya ƙuntata mishi to suna mamakin yadda ubangiji yake da irin wannan baiwa yake da irin wannan tsari sai suka ce laula an manna Allah bina ba dan Allah ya yi mana baiwa ba ya yi mana falala ba yau mu mada da mu za a haɗa la kusifa bina la kasafa bina wallahi da da mu zai haɗa wai ka annahu la yuflihul kafirun ka lalle muna mamaki wallahi kafirai ba za su taba cin nasara ba تلك الدار الآخرة آية تكرشي الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم والآقبة للمتقين لا أبنجد تلك الدار الآخرة kaga wancan gidan الله da aka yi maka bayanin والله ba kowa ke samun ta ba na ja'aluha muna mai da shi muna sanya shi muna ba da shi ne lillazina la na uluwan fil ardi wala fasada ga mutanen da daɗe a rayuwarsu a tunaninsu ba sa da nufin jiji da kai da nuna isa a bankasa duk mai son sai ya ji da kanshi ya nuna isa ya samu uluwi ya fi kowa sai an ce shi ne to ba ma ba su wancan gidan lahirin dan kasan dan ma'ana al'ulu ɗaukaka <clears throat> waɗanda kullum suke tawadu'u suke ƙanƙantar da kai suke neman sesa sesa su Allah yake ba lahira amma gidan lahira tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ko ba su da nufin yin barna ko sabo a ban kasa to su muke ba lahira wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen tuka tuka tik duk ƙarshen akiba ƙarshe mai kyau tana tabbata ne ga mai tsoron Allah ba ga masu kuɗi masu mulki masu shahara masu kaza masu kwalliya iri kaza ba a lil muttaqina masu takawa masu bin dokokin Allah su ne ƙarshen su yake yin kyau dama ko ake nema ƙarshen ke kyau ba farkon ba ƙarshen ba girin girin ba taimai innamal a'malu bil khawatin in ƙarshe ya kyau shi kenan to mai tsoron Allah ne kada ƙarshen su yake kyau za mu tsaya nan saboda nan sai lokaci yayi a sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya kawo mana sauki a cikin ƙasar mu ubangiji Allah ya taimake mu baki da wassalamu alaikum wa rahmatullah